amma dai wannan guda ce kai fatula fatula fatula gani ne hali dai baya barin halinsa wallahi ba wani mai hali baya baya baya barin halinsa dan me zaki yin daki kije sai na zama zan fara dinki da alluran nan na zauna dabiya kawai sai duwa wannan kike zare mun alluwa cikin dare saboda me yanzu saboda tsabar rashin aikin ni rasa abin da zan zo in zare sai in cire zare a cikin allura in yi me da shi waye ki shiga dakin ne duk duniya ga mun wanda ke shiga dakin nan na hana shiga ɗakin nan to ga irinta wannan wulakanci ne billahi wani zira mamu. Garzali ya kamata ka rinka yin tunani haba garzali. Saboda ga ɗan gidan wani wari wari ko. Oho. Mahaukaci ko. Kece ya mara tunani. Kece ya mara tunani. Dan me na hana shiga ɗakin nan kullum zan ka shiga saboda me. Ko shiga cikin cikin fito na ka ce kake dawo. Ai ba kaula san za ka sa ba. Sai ka sa mun jaye za ka sa. Ga ku ko. kin ga butula wallahi zan maganin ki in ban mun mace ke ba sheke niki wallahi sai ban buge ki ni din eh wallahi duka fa wani kuwa saboda na fuskanci baki da kunya wallahi baki da kunya na fuskanci na baki da kunya wallahi zan maganin ki duk duniya ba wanda sai eh nan ilkaki amin wa alaikum salam dan Allah dan annabi ku dinga tsare da wutar nan an ja tsare da wutar an ja tsare da ai mun da kace ba zan magana ba ko ayi ba zai ba na fara to amma ya ku bi sabillahi saboda an maka labi sai ku ringa ballo koko in kuka fara duk makota suna ji wannan zama mana da mutunci ne ni ba na jin daɗin irin abin nan dan Allah dan annabi yanzu yara nake duba jarabawa su gaba ɗaya rikita ne wanda ya ci manki biyar na saka mai na sa mai sha biyar duk na rikice na kasa gane menene dan Allah dan annabi ku dinga ku dinga daga kafar nan ba na jin daɗin irin wannan abin dan Allah ya duba jarabawa yara mulki da to dubu dubu jarabawa yara banza dubu jarabawa san kai wallahi ka fita ka zan ci ma mutunci wallahi tallahi zan ci ma mutunci wallahi tallahi who are you by the way mu ai boka ne ba ai ba boko mu ne kai da kai kai da kai shirme mu kai da kai kai da kai UPE mu ko UPE mu kai UPE Universal Primary Education understand ku kai yanzu UVE ku yi get out ko ci mutunci Allah ka ki dan Allah ki ki ki da ba ni na ka ne ta kunya zan magana ki ne wallahi zan magana ki wallahi sun kwara miki ruwan zafi billahi lazi alabashin kulmu iko ce ke cike da kurun zafin da doki wani juyi koma kanki kan wallahi sai ya koma tsoro i'm telling you mu za ku na boko mu da kai boko ma lokacin da ban ko sisi mu biya ba aka dawo koya mana Allah ya ji kan ba malamin malam Abubakar Imam

Na ganka da tarin takardu kamar takardun fili ko kuma neman aiki za a yi. Muktar, so nake ka bani guri inda zan zauna. na duba jaraba yara makin nake na jaraba yara tun jiya biya gagara so nake in samu inda zan samu nutsuwa na zauna ne aikin nan kaga lalle lalle gobe za a ba yaran nan sakamakon su idan ban gama bai akwai matsala gaskiya to banda abin ka sadiq a gida ba sai ka fi samun nutsuwar yin wannan aikin ba yanzu anan hayaniyar jama'a da yankan katako ai ba zai bar ka ma ka samu nutsuwar aikin ka ba kaga muktar tun da ka ji na ce ka nemo mun guri ka nemo mu. me faɗa ki shi san inda yake masa yoyo ina da matsala gwara ai ta yanka katakon a gaba na. in za a rika zubo min tikar a kaina ina ji ni fi min sauki akan ihun da nake ji a gidanmu ba na karnuka ba ba fa wanda zan boye maka komai bane wannan gidan namu babu da lamarin ya zama abin da ya zama tun jiya ake wasifa yara sai duba musu takarda nake ina ta gwale-gwale ina saka musu sakamako ba daidai ba a jiya a biya gagara yau ma dai irin matsalar jin ita ce a cikin gidan to gwara in bar gidan na zo nan in samu ni sai yafi min natsuwa ba zan iya aiki a cikin gidan nan ba da natsuwa matsalar gidan nan naku ce dai har yanzu kenan to ina ganin abin da za a yi shago za ka shiga za ka fi samun natsuwa in yaso yan hira ma in sun zo kawai zan ce musu na yi bako a ciki السلام عليكم السلام عليكم امين وعليكم السلام anti batula na'am eh, na duba cikin kicin ɗin ne sai na ga banga abinci na ba shi ne na ce ba sani ba ko haƙar zaba ne ko yana ciki to ni ba da ka gani na ɗaya da mai na ci ba kuma ni ma ci zan yi a bani kawai ni ma sai in ci na ɗaya da ma akwai baka ma san na ɗaya da mai ba to dan ni ma nan yunwan da ke naɗa ba abun da na zuba a ciki na wannan susu cuɗin yayin naka ba abun da ya kawo bari a dafa a gidan nan kai karshe masu hanta cikin sai ya fita ni ban sani ba na kyauta ba na <laughs> ai ga kwano ka can a cikin kicin ka je ka zaɓi wanda kake so Ke butura, da yake wacan da mutunci ne. Ke mai isa har abada baki da mutunci ne. Lokacin da ake rawan mutunci kina bacci. Dan wannan wa zaki bari ta kwano ta neman abinci? Who are you brother? Me waye ce ki wace ce a duniya har da zaki wulakanta ni? Ba ki saba wallahi. Na hana kuma ba zan bayar ba. Wai ka zani ne ka kawo min cikin gidan nan har da kake tunanin san dafa in ba wa dan uwanka. Ban gane me ne kawo ɗauko na abincin ki bashi ci mana. Har ni zaki wulakanta ki tsinka ni baki ki saba. ba wani da ya ce tsinka kana duniya na samu da nake yi har kana tunanin kai da na kama abincin a cikin gidan nan har zan ma dauko in bashi ni me na ci baka dan ne abu da kan ranta mu na mu ba mu ci bane wallahi shi Very wonderful. May God bless you. May God bless your future. May Allah bless you and bless you are. Aikin banza! Kumburi ga doki saki ya gara kumi. Ai sai ka ce kudin ne ba ka da shi shi yasa baka bayar an daka ba. Me me kin banza to ya ga tumu ni za ki ga wata wurin sai mu kuma ba ki shege niki. sa'in da aka yi randolph ina ke bira gaskiya sadiq ni ina ganin bai kamata a ce har yanzu a titi kake cin abinci ba ya kamata a ce ka wuce wannan mataki wani mawaƙi da yake cewa in an girma a san an girma muktar ya kake so yi? ai dole ce ta san haka tun daga ina ci ni ma ba a na nake fitowa nake cin abinci a waje ba ya kamata a ce ina gida to amma matsala da tashin hankali irin na gidan mu shi yasa ne dole ka ganna na ci abinci a waje ba da tabbacin samun abincin a gida. To amma ni fa ina ganin Sadiq akwai maganin wannan matsalar taka. Ka ga dai yanzu alhamdulillah kana yin aikinka kana ɗan ɗaukar albashinka. Ya ishe ka za ka iya riƙe iyali me zai hana kai aure? Ina ganin in kai aure duk wannan matsalar za ta kau. Bari har ka zo ka ci abinci a titi kai abinci kuma sai dai ka ba wani. Gaskiya ne. Nakan yi wannan tunanin a mafi yawancin lokuta. amma idan na duba irin yadda yayana yake rayuwa da matarsa a cikin gidanmu sai ga gaba ɗaya auren ma ba shi da amfani sai in ga to in dai haka ake aure dan me zai samu mutum ya aure gaskiya ne to amma ina ganin wannan bai kamata ya zama dalilin da zai sa ka kare ba karfa kamanta kowa da halin halinsa yake rayuwa kuma ina ganin yadda na fahimci dai irin sanda sadiya take maka da nagartatta ina kyauta zaton sadiya za ta zame maka matar rufin asiri waya kake gani babu shakka hakika ina da kyakkyawan zato ni kaina akan sadiya kuma idan har Allah subhanahu wataala ya tabbatar da haka to ina ganin ni ma ba wato halazan sha ba tun da dai muna da gidanmu na gado kaga ɗaki nan na bangaren kawai zan ɗan gyara ɗan yaɓe shi abin da ya kamata tun da ba ni da wani tashin hankali da gari tun da ba haya zan kama ba ba kuma wani sabon gini zan yi ba kaga ko insha Allah akai insha Allah akai haka ina ganin komai zai zo da sauki tun da sadiya dai na san komai na rika a hannuna a matsayin sadaki sadiya za ta karba insha Allah Ina ganin dai hakan kawai zan yi ba maki Allah ka mafita tana in samu sauki. Shi ne abin da nake tunani. Allah ya datar da mu. Amin amin. Ai gara ayi ayi mushabiki biki ba. <laughs> Allah ya samu da Amin amin. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin. Ai ni barin ya maka. Mm. ai ni ina cikin godewa Allah saboda ba don komai ba duk macen da ta sami malami makarantar islamiyya ka ga me kake ilimi na ƙara faɗaɗuwa ni kuwa kan har sai dai in gode wa Allah da Allah ya bani zundume wa malami kamar ka to me zan ce har sai godiya ubangiji sadiya mm. baki da aiki sai idan na zo ki sa na a gaba ki ta ziga kina ta yabo hmm. ni fa gaskiya a bar nan haka kar ki ji ki kumbura min kai zuwa samu matsala ni abin da nake so in gaya miki ne akwai magana da nake so mu yi da ke muhimmiya mm-hmm. shi sa nake so ki tattaro hankalin ki guri guda domin magana ce ta musamman <laughs> to albashiranka goro ani a koda yaushe idan ka zo na nutsuwa nake in tattara hankalina gaba gabaɗaya saboda na san wanda nake kusa da shi zan karu <laughs> a wannan kara mm-hmm. magana tamu ba tamu ce ta yara ba magana ce ta manya. To, eh kwa Allah ina ji. To, a abin da ke magana a kai shi ne, mm-hmm. ya kamata a ce daga wannan kara, mm. wannan tsayuwar da muke anan, mm. wannan zaman da muke mana tattauna, to ya zamto zama na gaba a ɗakin mu zami shi. Yalla haka sa na ji kunya. To ai haka ya fi kamata. ko kuwa amma da mu zo mu ta maganganu a nan ana ta abuna na tunda dai abin da ake da bukata dama a san menene hmm. abin da ya dan jinkirtar da mu magana ce dama ta in bincika eh, dangane da halayenki na jiyaya abin yake to alhamdulillah duka iya binciken da na yi da ni da magabata na an tabbatar da cewa babu wata matsala kwaya ɗaya daga gare ki saura da ni kuma a jiyaya nake ke kullum na zo na sashi a gaba sai ki ta yabo ki ta yabo ni ya kamata in ji menene sakamakon mutanen gidan ku domin a huce gurin to ai me zan ce sai dai Allah ya tabbatar mana da alkhairi to Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin amin Allah ya sa ayi asa amin kuma Allah ya kade mana fitintunu ba fitina ba amin <laughs> uh, Sadiq, hmm. na ji daɗin da ka bajo da wannan magana kuma dama inda mutum ya kai mazarin kamar da kake kuma aka yi sa'a yana da abin yi to abu na uku dama shi ne ya nemi abokin su kuma na ji daɗi da ke har ma ka rage ma aiki na kai ma ka je ka yi bincike daidai gwargwaron wanda kai to ni ma kuma zan ƙara yin na binciken insha Allah abin da kai kasa samu ma na samu in ya haɗu shi kuma ajiya tsaye da magana guda. To Allah ya saka da alheri. Eh, amin ya Allah. Na gode. Allah sa da mu za'a. Allah ya ja kwana. Amin. Allah ya ji kan magabata. Amin amin. Allah ya kara lafiya. Amin amin. Dole ne magana. Dole. Magana tun da kuɗi na ne haƙƙi na ne. Saboda haka kai ka gaya mun kace min za ka bani. Gaskiya ni sai ka biya ni kuɗi na. Na ga miki ba albashi ba ba albashi ba. Tana ce bari albashi na ɗauki kuɗin ki maki mana. iyaka dai ana biya zo in watsa miki kuɗin ki ka watsa mun kuɗi ma ba suna da daraja garzali duk daraja sai bai kai dan adam ba bai kai dan adam ba ki cin mutum ne ba ki cin mutum dinjiya yau azadik zo lalla da mana san da ka da ka ce assalamu alaikum ci ake amin wa alaikum assalamu wa ta'ala wa barakatuh. To ka san ai jahila ce ni sai ka koya. Mu ko jahila ma? Sadiq. Eh, ni dai dan Allah me dai zaka tambaye ni ran yi ni amma ka amsa ta. Yanzu kai Sadiq saboda girman Allah in ban da rashin sanin darajar yan uwantaka muna uwa ɗaya uwa ɗaya da kai wai ka tashi aure ka tashi aure ba za ka gaya min ba wai sai zancen nan ce ta a tasha a tasha an jana labarin nan abu wannan ya wata wuri wannan ya idan Allah bana so ka fassara abin nan da haka ba haka bane ya za a ce ne aure ko ba tare da na ga maka duk duniya ina da makusancin da ya wuce kai to ba kashin mai gaya maka zance a tasha ba ka faɗa wani zance na ji to bari mu maka da kai ka fahimci da abin duk duniya ni dai wanda na san ya san magana nan daga gare ni sai dai kawo kuma duba ne daga kaga ai kawo gabe ki da kai ya za a wani abu na aure kaga shi kamata ce na fara tunkara kafin a ka kaga sadiq a wannan magana baka da laifi mita ce irin tashi shi aikin sa kenan da an yi abu kalilan ya dinga mita ai gaba da gabanta dan kaga ya kawo menene hmm. yanzu kai kai makar kunya za ka ce wani wai wai wai wai wai hmm, ka ya kawo ko shi ne a gabana baka san zamani ba kai duk tsiyari ka san ni shi ne wanda ne shi ne zai shi ko kawo ko firamare bai gama ba mutum wanda ya fi ilimi ko mai girman ko mai girman ka girman sa gaban ka girme shi in ka mishi ilimi understand this language to kai a ni abin da ya saka ga har ma shi na fara tuntuba ka san nan aure an ce ana son a ɓoye ne ma kuma idan abu ya tabbata in yi sai a bayyana to kuma akwai babban muhimmin dalilin da ya sa na neme shi din saboda ina so ya taimaka min gurin bincike saboda ka ga rashin yin bincike shi ke jawo wani sa'a a aure sai ka ga matsaloli suna ta biyo baya domin gudun kada a yi kitso da farfata shi yasa kawai na ce bari in gaya masa na ɗan bincika min da a ji halayen yarinyar da gidansa da dai sauran wasu abubuwa ba. wallahi ko ba gari ta ba na je na kwaso auni eh kana nufin haka To ai yadda baka yi bincike ba, haka ni ma ban yi ba dan da an yi bincike ba zan zo aure ka ba. Amma da ba ai ba shine muka haɗe muka haɗu guri ɗaya muke tayi. An ce eh, lokacin sana ƴan mata na unguwarsu, hawuyu suke sha ƴan mata unguwarsu. Wuyoyi garzali. Ni ba ce ke ba, amma dai an ce ƴan mata lokanku, hawuyu suke sha. To burkutu muke sha. Kuma a haka muke shan burkutun ka gan mu kuma ka je ka ɗauko ne ka dinga sindiri. ka dinga sintiri ba sanyi ba ruwa ba zafi ka kawo ni cikin gidanka ka ajiye kai garzali ɗari uku nan ce ba sai ka biya duk wannan kama kama da kake na san akan magana ɗari uku nan ce kuma sai ka bani ita a eh ni na iya tafiya eh ni ka ki ba mun da nake wala sai na faɗa ba za ki kyauta baki na ba ni ma yadda za ka faɗa ni ma ba tsoron ka nake ji ba garzali to shikenan ka faɗa ka faɗa a cikin gidan nan kuma ɗari uku ce ko za ki mutu ma na wallahi ba zan biya ba na tuna yau wajen wata ko biyu ne ai an taba kawo takalmi za ki saya a nan gurin ni na cika ɗari uku wallahi ba zan cika ɗari uku ba. Garzani? Eh. Sama da ƙasa akan ɗari uku ba za ta taɓa haɗewa ba da sannu za ka zo ka kawo ɗari uku haka na godiya. A nan ne a nan ake ji yanzu ba wai kuɗi ake zuwa ji a gindin da shi ba. Alat ne. Alat ko? Eh wallahi. To ka ci alat in an tuwo ka ci garzani. Ɗari uku da ka za ka zo ka miƙo ta. Haka na godiya. Kamar ta ango. Ki ci abincin nan. Kai son ki? Ina son zan dan fita. Akwai wani da yake faruwa. Nake son je maganin matsala. Gaskiya. Haba dan Allah Ka duba kwana fa nawa fa ake yi sati uku fa ake yi fa ba inda mutum yake fita kai kuma kawai daga jiya jiyan nan sai ka ce mun za ka wani. Ya, akwai wani aboki na. Hmm. Kafin bikin mu mun yi magana da shi. Hmm. To shi bai samu zuwa ba. To da haka yanzu sai ki gaya min cewa yanzu Ni kuma gaskiya bana so daga tarewa a rika gayyato abokai suna shigowa cikin gidana. Wannan dalilin yasa nake ganin? ne fa dan Allah nan annabi gaskiya ba a Kai jiya jiyan nan sai ka ce mun wani fita. Karki da ba na so ne a samu matsala gwara in tare shi can ba na so su rika zuwa gidana. Ya to kai ma alƙawari kamar yaushe za ka dawo. Da wani da to ina zan je. To kamar yaushe za ka dawo. Ba wani shi ne abin da nake gaya miki in kin gane ba wani wani daukar lokaci zai ba insha Allah. sai wani sauri kake yi so kake yi da yaka fitan ne wani dade ba matsala ba matsala to wai ina zai me kuma ya rage mutum daga matata a cikin gida kawai dai kar a ga mutum ya bulin buɗi ne a ce daga tariya ne mai rasa ta makale a gida shi ta wuta. To amma dai wasu ya ni da kuka da ba na so. Ba ki da matsala ba zan daɗe ba insha Allah dubu ruwa zan Insha Allah. Kai wani A tutun yaushe ta tuna wani riga wani me zan je gani gaban banki na a gida. Ai ba sai na ji wani ya ce min na yi wani ba eh, ki a gida kuma zan zauna a wani guri. To shi ke mijin ta

ya ishe gari ya biyan bukata yan ra'ayi. Ina? Na kwana da tashi lafiya? Lafiya. Kamar su ta ango. Amarya mm. namu nake ne? Amarya ango a a Batura. Na'am. Ke har abada ba za ki ba za ki bar rashin mutunci ba. Ki da abin da za a zage ki kin yi shi. Kai gudawa ne sarkin rashin hakuri me nayi kuma? Yanzu ke saboda rashin mutunci don girman Allah kazan nan da ake saya duk mutumin da ya aure akan sai kaza a dora a ajiye a cikin amarya amma ke saboda abun kunya da an gaji mai ta kika kika cinye. Ni din? Kware kuwa. da kai muka dace in dai magana kaza ne tare muka ci da ni da kai wata kaza kaza ka manta kazar da kaci akan tabarma kana zuba min zance ai ita ce to kin dara. har da kanka dai. EFCC should come to this point wannan EFCC za su shigo cikin wannan magana su kama ni kwarai kwa su kama mu dai a ina tabbatar miki da ke da wanda zai ce wai muciji ya haɗi miliyoyin nerori to to a sa kwa ɗaki a kulle kai kuma kai ne ka ɓoye wannan katon birin da ya saci duk miliyan saba'in ya je sai ayaba ya ci to ka gani da kai guri ɗaya za a haɗa mu. ke ni wani jiwa jiwa ba kaza wace ko wani jiwa kibi ne ba. garzali wannan fa kunya da kake na banza ne tsoka ce fara tas ta kaza ka rinka linzuma akan tabarma kana zuba min zance ba wani kifi. to yanzu zan ke To garzali ai abun kunya baya maka bashi ba gaba ba. Barauniya? Ki abun kunya ne. Eh, dan wannan. Barayi dai, barayi dai. Haka ka iya kaje ni kuma kaza zai so yanzu yana yin wani surutu na banza da na wofi. Yana ci ne mun santi. Gaskiya kawo. Waɗannan abubuwan su suka sani yanke shawara. Gwaran zan same ka. Saboda tun baya ya garzali haka yake daga shi har matar tasa idan suka rikice abubuwan ba daɗi hankalina yana tashi wata rana zaman gidan gagara ta yake da yawan lokuta kafin makwata masu saba haka za su rika aikowa su ce lafiya wani ya zo maka a sukwane ya ɗauka wata musibar ce ta faru a cikin gidan haka zan dai nuna musu dai abubuwa dai haka dai ba matsala dai na samu har suka zo suka saba to abin ni ina ta addu'a ina ta iya kokari na to na ga abin ya bari har kuma gashi yanzu al'amuran sun zo sun ƙara ta'azzara ga baki a gida amma ba sa daga to in na yi masa magana ya ce in dina shiga shi ai shi yake gaba da ni don haka in dina cewa zan masa gyara ya ce ya fi ni kaza ya fi ni kaza ya fi ni kaza to abin ya yi wa gaskiya shi sa na ga to tun dai ni gaba yake da ni kawo kai kuma gaba kake da shi wa yanzu in same ka maka bayani in ya so in dai da yanda za a dan ja masa kunne a masa fada ko Allah zai sa a samu sassauci ko da bai daina gaba ki dai ba mm. ni dai kawo dai sai dai ka shiga cikin lamarin nan gaskiya to sadiq ka dai kara hakuri kaga kai ne karami kuma ni abin da ke damuna da garzali biyu su gaba gabaki daya bai ma kama da gidanku ba na sa ina ya samu su shin ko shasha yake ne to ni dai ban san yana shan wani abu gaskiya kawai dai halin ni dai abun wani iri dai ba to ba to amma duk abin da nuna ba ko mai shasha yin ai sai haka to kai dai sadiq abin ka kake so kai kai biyayya shi kuma ka kyale da shi ai yanzu dai shi ba wanda doka bane ba amma dai nasiha ba za a fasa masa ba zan kira shi ba da iya ka je ka yi hakuri ka ci gaba da hakuri ka daure wata sai labari mhm. zan kira mashi in ma in ya zo zan kira ma ya maka da ka ci gaba da mhm. a a a'a, to, yaya? Za ku kawo in saya ki ci sharan mana. A'a. Ha ba ke kuwa yaya? A'a ni ba zan baki ba. Me yasa? Ki ce na kashe ki. Saboda ba a gaji arziki ba, ‘yar guntuwar kazar da na ce na ɗauka a ɗakin ki shine aka dinga ya maɗiɗi da ni a gari. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un yaya. Ya za a yi ɗauki zancen kin kai makota? haba yaya na rantse miki da Allah ni ban san wannan zancen ba ko shi Sadiq ɗin ma sai da ne masa gargaɗi na ci kai ya gaya wa yaya Idan har magana bata fita ba, zan ji ne a makota. Ana ta yawo da ni kamar bora akan 'yan mata, akan 'yar guntuwar kaza. Ni matsa ki bani guri ka mu wani sharrin matsa matsa. Allah ya bani. Ki matsa ki bani guri a mu. Allah ya bani. yanayin garin ne Dole a sha ruwa ko? Kai! Wato, zafi sai kin je alƙahira. Kin ga alƙahira? Kin mm. ga je, baka ta gani ba, to ina tabbatar miki gani za ki gaba ka tana tana saɗewa. Tana narkewa. Allah ya samu dace. Can fa kafa ƙarya ba take yi. Inda kika san kendir a alƙahira. wani rana. Я пошел. Рията. Zo. Zo. Wani da kai sadar saboda girman Allah. Ni irin wannan. Kurmi su ba da amfani. Ba ka da abu sai ka daga kunsu waɗansu abubuwa a leda ko tsiri ko barin ko shabarma ko kirishi kawai ne da sama ka je huri da ba bai bai da amfani irin wannan wannan nan ya mai dai haba dan ce shi makocin ka makocin ka ne a lahiyar su ake in ka dan ci ka dinga dan san masa kaiwa amma kai da auren dukkan duje kake rayuwar duniya wallahi da fa sai a wuce da ita fal a haba Allah ka kalilin wannan wadatar lafiya yanzu yaya duka duka auren nan kwana nawa da yinsa da har za a tuhuma na da waɗannan laifuka. Shigar ciki, shigar ciki gidan ɗakin nan da ne da Ka san wani abu ma? Da fa ko sadiq kullum sa a bangaren mu yake. Amma ya mata ko ba shi da safe, ko ba shi da rana, ko ba shi da dare. Amma yanzu saboda ya ci moriyar ganga. Shi ne in ya tashi ma sai ka ga yana yana rafiwa yana shiga. Su kuma su kuma haba. To ku yi hakuri. Yanzu ne abin da nake tambaya. laifin na na sauran kwanakin ne ko ku a yanzu ne. Ta yanzu me ya yi haka haka ki? To. Haba. Mm. A cikin ne, me ya sa wata ka ruku ruku ko ka kasu, to ba ka ba ka inda. Ta yanzu ta tafi kwan kwano mana. Yawwa. Yawwa. Mm-hmm. Ka ce a ta miƙo ma kano da kuma. Akwai albasa mai laushi guda hudu sai ku ɗibi biyu ku ɗibi biyu. Ga tumatiri ga albasa. Albasa mai laushi. Mm. Mayar shi kenan. Ga taru. Da Allah mayar. Eh makamiya ne. Ga ta ta ga ta mata. A wai ba sai mara ba. Je ka dai. Eh, shi kenan. Billahi ne shi ne. Wai ka san wani abu? Ka sun dimi ka za ta To salamu alaikum. Ka dai a kokari. Ka ba ka yi shaka ba. Ko miyar akai. Kan gwanu haka. Kuma a dangwana da biredi. Madalla. Ku ka gani? To, za mu ko insha Allah. tare ne. Shi ah, <laughs> nake maka kenan kai kuma idan na faɗa sai kai kamar ƙarya ne. Oh, idan ka ne fa bai kai kan kaza ana ka kaza fa da tsira. Yau ne Allah sai gamo da katar muka samu wata miya. Ai, ko na koya na zan ta yi take abu. Zan gaya miki. Kuɗi da nake zuwa kwandon shara. Tawashi, tawashi can yi. Zan baki zan gaya miki, zan Yaya? Yaya? Na'am. Baki yanzu kira da kiran? Na shiga ɗakin ɗauko citta, na yi ajiya kuma ban gan shi ba. Ku ce magi dunƙuri. Mito shi mana, shi mana magi. Na yi amfani da shi. Yaya? Ya ina magana zaki tafi. Na ce na yi amfani da shi. Magin ke kika siyo ko kanin mijina ne ya siyo. To na riga na yi amfani da shi. Gaskiya ki daina min irin wannan. Ai wannan gaskiya to ni yanzu ya zan. Ya mijina kin san halin sa eh, Yanzu na in ya taho a yunwace in ban girka ba faɗa zai mun. Ya zan in ajiye maki kuma ki ɗauka ki ce kin yi amfani da shi. Gaskiya ni ba na son haka. Gaskiya. Na yi amfani da magi. Ke ni fa na gaji da ɗifin albarkar da kike min a cikin gidan nan. Bari na gaya ni. Ruwa fa ba sa an kwando bane ba. ko da girgiza kan ta kuma gariya ki shiga hankalin ki ruwan wasa a kwando bane ba ruwan wasa a kwando bane ki kiyaye ni gaskiya ni dai yaya gaskiya ni dai ban gane ba gaskiya ki canja hali wallahi wallahi ya za a ban mun girki kawai sai ki dauke mun magi yanzu in yi yaya da sabi ya da kamar na ya sai man abinci da na sa zuwa da ne a don ke babban da in kun haji ya abu in canja hali a wani mugun hali kenan gare ni ma wanda zan canja shi Ni za ka ce wancan ta hali? Zan fahimta taga-taga in hayar ruwan cikin yarinyar na ba ta wasa ba. Bari zo nuna miki kan da halin nawa. Bari zo nuna miki. Ta kuma waye zai kwashe miki na jikina ne yake ciwo ga na duk ba kwari na rasa me yake amma dai kin san ni ba yar aiki bace a cikin gidan nan ko zaki ki zo ki zazzaka kazan ki ce min wani cikin ke ciwo ina abin da ya dame ni <laughs> haka wallahi ba ku isa ki ba ki isa ki kawo min datti da dauda a cikin gidan nan ba ka zanta irin wannan idan har ke ku kwace ba to shi zai zo ya kwace mijin naki aikin banza aikin wofi ba Ya Abdullah, biyar da mutu cikin ɗaki yana. Biyar, wani, kai, a, kamun mu da sai mu ban daki ina basula mai bacin gado ke dai an da wutar hannun ki wallahi tallahi sha sha sha wanda ne ruhu birzu zan maganin ki wallahi haba da haka kare yau duniya saboda girman Allah kina ma ta aure mutum ki kama hanya ki fita mutum ki bi sani ba to kin yawo a wuta dai inda kika taka jahannam ke takawa je ki tambaye mana wallahi tallahi in baki zo kina yayin miki ba ya zaki ya zaki saboda mu rashin hankali saboda rashin hankali ki kama hanya ki kyauta ban sani ba to wuta ki ki ki ki wuta ta nan garzani kana nufin ni ce ɗan wutan kwarai wa kika ta wa kika tambaya ki fito ji to bari ka ji in gaya maka a cikin gidan nan ko wallahi za ka ba ka bani komai ba assalamu alaikum لا بيرد مو بالجوع يلا واد بطني ya ai daga asibiti nake to an ce an samu rabu ne ta ɗauka ciki eh. yan matan kirki kenan ai matan kirki mana da muke ba irin su waɗa ba sai dai ɗin taliya a shan da. Garzani, kada dai ka ce mun juya. Kada ka ce mun juya a cikin gidan nan. Ya ke kuskure ka ce mun juya. Ya ke ba mun juya mace ai. Ake so take mafarki na ya fi ɗari daga auren na da ke zuwa yau na yi mafarki ya fi ɗari. Duk lokacin da ke da mafarkin gwiwa ta yi maka buluku ko a gaban ka haihuwa ce. to inda dai na gode wa Allah Allah ne ke bada haihuwa ba mutum ba ta kuma ni ko gidan dole dole mu ga miki ai muddin zaka silale jikinka ka fita daga cikin gidan nan baka bani abin da zan saka a ciki na ba to kana fita zan mai da kafata in bi ka ni ma in tafi nawa gurin in samu abin da zan saka a cikin ciki na dan ba zan zauna yunwa ta lahani a cikin gida ki nawa shawo kenan a shawo ni ce a shawo to mun a shawo Mata ka ta sunna Mata aure ta fita in ta fita ki tambayi malamai ki matukar ba ki tuhu ba wallahi tallahi jahannama ki jahannama ki ke zali ka kaba ta aure su ba ki a zira da ina wani ne ma ina kai yana magana in ka gyara kai ma zaman ka zai yi haka in ka gyara kada da wannan wallahi da masifar da kake yi min a cikin gidan nan kai ma zaman ka zai yi haka har zali ba abinci akan lokaci ba dole ne kullum a rika makota su rika jin mu ba kullum da asuba ba kai kake tashin mutane bacci ko da yaushe ba tare da yaya duka shi da na tsotsi jijiyoyin jiki na da eh, sun fito ni zana tukunya miki da ba Allah ya mana maganin wannan bala'i amin Allah ya bada da ɗaya amin ai Allah ka ce amin amin Yaya? Yaya? Na'am? Yaya? Yawa yaya. Yawa yaya. Kin san me? Wallahi yau ba na jin daɗin jikina. Na rasa me yake min daɗi. Taimaka min. Na lokacin sadiki ya kusa. ki daura min girki kafin yanzu. To wata, ni zan ma je kicin miki girki? Ni? Ai baki isa ba. Allah baki isa ba. Ni baki isa ki sani je in yi miki girki ba. ba yaya. Taimaka min zaki. Wallahi ba abin da na daura kin ga yanzu ko ko kanshin kamiya na jin na dinga amai a cikin gidan sun kwana ban ci ba. Abba to kike amayarwa. Ta Allah yaya ki taimaka min tunda ni ma ai ne miki. duk aikace aikace ki kin ga inda miki ni ma kin ga tunda man da lafiya ki ne dakata ni bikin raina ni ma fa yanzu ni zaki duba a cikin gidan nan kice in je miki girki me matsayi na da ke a cikin gidan nan ne a a ni zaki je in je mu miki girki wa eh eh ma sai ba zan yi ba sadik in ya zo ya kwana da yunwa ba zan yi miki girki ba biki isa ba to tsakanina da ke babu mutunci kenan babu yan mutunci to shikenan yaya tun da kin faɗa haka ko to yanzu mu zuba da ni da ke a cikin gidan nan ni ma na daina miki taimako duk abin da zaki na daina taimaka miki auke hakkin isa kice mu zuba ma mi dai ne dai dai kenan ai biki isa ba baki kai wannan matsayin ba ni ce wa tsaki jama'a yaya ki zo ki yi girki sani in yada in ya dawo sadiq ya mutu da yunwa a kiran da nake a gare ki shine haƙurin nan dai nake so ki ƙara saboda yanzu ni ban ga amfanin ki ce za ki tafi gida ba yanzu in kin tafi gida menene ribar haƙurin da kika jima kina yi a gidan nan ya kamata a ce ki tsaya ki ribaci haƙurin da kika yi a baya gaskiya fa Gaskiya fasare, abin da za ka duba ka gani, zancen gaskiya. In fa ba ni na fita ne aikin nan nawa ba da kaina. Ko da rarrafe ne sai na yi shi, ba me mun. Yanzu so kake yi, in tafi in zauna a haka? Ba gwara in je gida ba in samu wanda zai tallafa min ba? Haba, sare gaskiya. Akwai gajiya gaskiya. Duk da haka sadiya, so nake ki haƙuri. ki daure ki ƙara saladanki na san kina cikin bukata kuma na lura da cewa yanzu ko abinci ba iya dafa da kanki tunda ba iya motsi to amma dai ki dan bar maganar eh, nan gaba za mu yi ta ba zan hana ki ji gida ba amma dai yanzu mu dan jinkirta da kin bari dai in je in dawo yanzu misali in samu miki dan abincin da zaki ci to yanzu so kake idan na zo haifuwa wani abu ya sami Ridwan. Insha Allah ba za ki samu matsala ba. Ki dai ci gaba da haƙuri. Me zan samu miki? Ka dai san duk abin da na ci amal da shi nake yi. Ba zama yake yi ba. Ni ina mamakin cikin nan naki daga an ce masu ƙaramin ciki ne suke amai amma ki ga ciki ya girma amma har yanzu ba a daina masa amai ba. Ya na iya ni ma ba san raina ba. Ko in samu miki makani? sai a dan barbaɗe shi da kuli-kuli haka ko da ba mai zai iya amfani. Ni ko mai ma ka samu zan ci. To dai ka gani, ka kawo na gani ko zan iya ci. To, sai na da. Salamu gaskiya sadiq ni ina ganin fa sadiya ta fi ka gaskiya domin duk mace mai tsohon ciki tana buƙatar a ce ta samu kulawa ta musamman musamman na ji likitoci suna faɗa yawan samun damuwa yana iya ba su matsalar da tana iya shafar ma abin da ke cikinsu muktar ko kaɗan ba wai ina ganin laifin ita sadiya ba ne dangane da magana zuwan ta gida ni ma ina so na ga abin da zai kwantar mata da hankali to amma ni ba na nake ji ba yanzu idan na ce sadiya ta je gida lokacin da ta koma tana zo ne mutane suna zuwa suna ta. abin da za su fasara daban da abin da ya kai ta gidan haka zaka ji ana ta yamaɗi da zance wannan ya ci wannan wannan ya ci wannan har abin ya zo ya zama babu daɗi ni gaskiya na daga cikin dalilin ma da yasa ni ba na tsammanin ga ta je gidansu amma fa ni ina ganin ka rabu da maganan mutane wani lokacin idan ka ce zaka dakata mutane sai kaga ka samu matsala abin da zai fi zame maka maslaha shi ya kamata a ce ka yi kuma ina ganin in ta koma gidan kai kanka zaka fi samun nutsuwa domin zaka samu tabbacin tana inda za a kula da ita haka ne ba matsala bari in koma gidan sai dai eh, abin da ya samu nake son koma ka gai mun yi da ita zan samu mata makani kuma eh. yanzu kafin na karaɗi na inda zan samu makani nan to ka san matsalar su rika makani ku yanzu an yayi nisa ma ina ganin tunda makanin bai samu ba ka sai doya mana aka fere ka kai mata ai duka daya ban Allah bari kai aure ka gani su ba haka suke ba abin da suke so kawai sai ba su yanzu karshen ta in je in bata abin da ba makanin ba zai ta zai ta ma amai to a turban lafiya bita da shekara bari in je an shikenan sai ka fito Allah ya kyauta Allah ya bata lafiya eh bari abin Allah ya kyauta wani kaya nake yankawa yanzu <coughs> Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Abu alaikum salam. Ah, eh, ah, na ga kofar ɗakin ne a rufe to shine na ce ban sani ko nan ta shigo ko kuma ya. Eh, Ina tunanin akwai ƙawatar da su tare suka fita. To kuma bata baki makulli ta suke ajiye ba? Ni dai bata ba mu makulli ba. Ba wani wuri da kuke ajiye makulli idan an fita. Sai ko abin da ta ba mun da ta ba ba zan gaya maka ba? Ina kwance ma fa ka taso ni na fito. Sadiq, ka yi haƙuri. Ba wani abu ba ne, ‘yar uwarta ce ta kai mata ziyara, sai ta same ta a wani yanayi na rashin lafiya. To shi ne maimakon ta zo gida ta faɗa, sai ta ɗauko ta taho da ita. Amma yanzu jikin da sauƙi. Da ta samu sauƙi, sai na ce ta tashi ta koma. Sai ta ce a'a, ai ba wani abu ba dama ka ce za ta zo gida. Gaskiya ne, mun yi magana da ita akan cewa tana son za ta zo gida to amma abin da ya sa na ce a'a gudun kada ta dawo kuma kuma ɗora muku wani nauyi tunda dai eh, alhakina ne in kula da dukkanin wasu abubuwa da suka dangance ta to amma ni kai na gaskiya ba na samun nutsuwa ba na jin daɗi idan na zo na tarar da ita a cikin irin wannan mawuyacin halin kuma babu wanda zai taimake ta tunda gaskiya an riga an zama ɗaya ba abin ɓoye ba ne da a ce wadda suke tare da ita a gidan irin wata mace ce mai halin da za ta iya ba ta gudunmawa to ba zan damu ba to amma ga yanayin zama yanda yake ba na jin daɗi da irin yanayin ɗabi'u da sauran abubuwan da ake nuna mata na halayya a gida amma tunda Allah ya sa ta zo ɗin kuma na ji eh, ba na abu ne hakan ne kawai to ina ganin ba damuwa insha Allah sai na bar ta ɗin ita dai addu'a a ubangiji Allah ya bata lafiya a'a ba wani abu Idan Allah ya sauke ta lafiya sai ta koma. Ba kowa. da sana na ɗin ma ana ganin kamar hankali na zai fi kwanciya insha Allah. Shi ke Na gode. Yanzu bari je in maka ita. Sir. abin da ya fi damu ka kaga dai sadi Allah su fita lafiya hmm. yarinya ya gashi tana ta ruwayo komai idan na je gurinta inda ka san mahaɗi juna amma da zaran ne mata maganar da wata gidana sai in ga fuskar ta canja yanayin ya zama wani ban dai akwai abin mamaki to amma ni abin da nake tunani sadik wai ita menene dalilin ta takamaimai da ya sa ta ce ba za ta dawo gidan ba babban abin da take magana a kansa shine bai huce maganar rikicinsa da ita anti batula ba matar yayi garzali saboda irin yadda suka tashin hankali kafin ta tawo gida to shine take ganin kamar idan ta dawo daga nan din ci gaba za da dora daga irin matsalolin da suka fara a baya abin da ya fi damuna shine wasu daga cikin yan uwanta mata har sun fara zuwa suna tarata suna ce min wai to wai a hakura ma mana kawai wai wai mu wai kawai ba ta kaddata sake ta rabuwa kuma gaskiya lamarin mata suna da matsala. Yanzu ni ina ganin zamantakewar yayanka da su aya isa zama aya. Ka gafa kullum cikin fitina da tashin hankali suke, amma su dai suna tare. Bare kuma ku da kuna son junanku cikin soyayya da aminci, wani tunani ne ma zai kawo a ce a rabu. Ni ba da matsala, ni da ita soyayyar mu tana nan yadda ya kamata. Tana da damuwar ta dawo kusa da ni, amma ita wai ita abin da take gaya min ita ita wai tana ganin kawai gwara in kama mata wani gidan haya wai sai mu ci gaba da rayuwa a can to ni kuma na gani da nake da gidana da ba haya zan biya ba yaushe kuma za a sake dora min wannan nauyin a gaba kaga ai wahala ta ƙara faruwa kenan gaskiya dai ni ba na goyon bayan kama wani gida amma dai ina ganin yadda Allah ya hore maka baiwa ta iya bayani ta yadda ko kafiri kasa a gaba ka ne masa bayani zai fahimce ka ina ganin ka zaunar da ita ka karanta mata rayuwa za ta gane abin kuma insha Allah za a samu daidaito ta san cewa ibada take gaskiya zan iya gogaggan insha Allah ba ita ce matsala ta ba mutanen gidan su ne amma insha Allah zan yi kokari bayan ne magana ita zan yi magana da dukkanin wanda zai faɗa a ci a gidan su ma za su gamsu insha Allah Allah ya amince a dai ta da addu'a insha Allah ni dai ina ganin yan sadiya tunda dai an riga an ya da gani yarinyar nan ta yi kwari sai kuma a tattara zuwa kuma gida ko ba ba gaskiya fa gaskiyan magana ni fa ba koma nan ne ba bana so saboda gaskiya cikin gidan nan in koma shi kullum a ce ana fama da rigima sai ka ce yaƙi haba haba sadiya ni ina ji a kamar wannan komawar za ta iya sanadiyar canja wasu. To kai kana ganin hakan zai iya yiwuwa? Ka fa duba fa ka ga yadda ake tashin hankali yadda ka san yaƙi ake fa cikin gidan nan. Gaskiya ne dai. <laughs> Kin manta wani abu ne Sadiya. Ni fa malamin makaranta ne. Aiki na koyar da yara karatu da kuma tarbiyya. To me zai hana ni amfani da basirata na koyar da manya ma tarbiyyar? kuma dama kamata a ce ai gyaran daga gida ya soma tura na cewa charity begins at home ko sadaka ai daga gida ake so mata to ina ganin matukar zaki bani haɗin kai ina da makamai da nake tunanin zan iya amfani da su na yaƙe su cikin kwanciyar hankali wanda in Allah ya da wannan zai iya zamtuwa wani sanadi da zai iya kawo canji a yadda suke tafi da rayuwarsa a cikin gidan to amma fa ba zan cimma wannan eh, nasara ta ba sai da haɗin kanki sikin ni goyon baya ki yi haƙuri ki tausaya ki dubi irin halin da nima na shiga a sanadin waɗannan abubuwa eh. ki bani gudunmawa in Allah da al'amuran za su canja to dai ka tabbatar za su canja bismillah ina da kyakkyawan zato insha Allah ki dai kawai ki bani haɗin kai duk abin da kika gani kawai a yi kawai baki da matsala insha Allah to ba komai bayan ya tamu da to ai ni ba ba da za ta gaya da Allah ba zai yi ba wannan irin shi mutunci ne akan bai zan bayar kuɗin jefa ne in fita in je in dawo in zo in tarar babu abinci a gidana eh sai dai ku ke yau ki gidan nan matakar ban ci abinci ba ah, ah. ina nake da inda zan ci abinci a gidana eh ah, lafiya haba mai gidana ya kamata ka yi haƙuri da za ka fita nawa ka bani naira ɗari fa ka bani kacal kuma abin da ya sa na duba na gani ba za ta isa girki ba nawa na sai gawayi nawa na sai kayan miya na sai magi eh? shi sa ni kuma na ga ina jin yunwa na siya kwakin naira hamsin saboda ina maka kyakkyawan zato in ka fita za ka samu ga canjin ka naira hamsin ma kai ma in za ka siya kwakin sai ka siya. tashi tashi tashi tashi ya haƙuri Na fi miki ba san cewa ana tsarin kike ba rina ne ba ciki sani da yunwa amma da Allah ki haƙuri ni na ma jima ba ma na jin yunwa yanzu an za ka zauna da yunwa ba su gaskiya to mu je ciki to yanzu haka ake zaman gori ba zai yi ke zama wallahi ni ka san ma menene sai na ji wani irin sanyi a raina sai na ji ta ba na tausayi dan Allah ya kai ya ka tsofi mun abin da ya maka ya haƙuri da ta wala ya lafi zo ka rufu ka bai sauran fitowa wallahi tallahi a jira da ake yi shi ne ne sani da na ji da da Więc on gada pisze ten film za Mhm. Film za Ƙarfin gaggawa. Eh. mamaki tura. Wani zo ya ce ce kike tunanin in ka tafi yau dawo ko ko a'a ba ka san bacin raina ba ka san abin da raina ba zai baci. Gaskiya mu gode wa Allah mu gode wa yaran nan. Kan kin ga cikin ɗan ƙanƙanin yaran mu su zo su koya mana wani darasi wanda ya dace mu ya dace mai kanmu amma kuma kika sai Allah ya sa su koya mana wato shi sa gona kin gani duk abin da kake a rayuwa kai ba wai tafiya ko a kan cikin mota ke zama kusa da wani yi kokari ka zuba wa mutane ido za ka koyi wani darasi idan ma wani ya faɗa wani abu ba daidai ba to za ki ji wani ya faɗi wata magana da an ka bi ta

ta dama yau haka eh, wannan daga baya eh, kin ji ko eh. yau ki ki na zufa <laughs> gyara wannan din naki kin ji lallai kuwa yau ya kika gani in Sadiq ya zo ya ga na iya dinki ya Sadiq kuma yau kawai daga fara koyo kuma sai a ce an iya <laughs> to ai kin gani kin san yana so ya ga na iya dinki gora hannunki ana yau wato fara mana safiya ya kike ba shi ƙarfi ba ƙarfi ake ba shi ba ai Ko Allah na ga abin da ya ki dannuwa sai an sai an tashi sai ko to ba damuwa ba sadiya kin san menene mu bar bacin koyon dinkin nan wallahi sadiya canja da kwa kawo mana a cikin gidan nan Eh, wallahi ba karamin daɗi yi mun a zuciya na ba. <laughs> ke da sadikun kama na mana canjin da ba mu taɓa tunani ba. Wallahi yanzu kin ga lafiya muke da ni da gida na ba wani abin da yake damu ba. Kin san menene? Da faɗan safe da ban rana da ban dare da bake ko bacci ifarka ko masifa. Ni ma ba hakan. kuma yanzu cikin hukuncin ubangiji sai shi zuwan ki cikin gidan nan Allah ya kawo mana canji muna zo da lafiya lau da shi <laughs> sariya ba abin da zan ce miki sai Allah ya saka miki da alkhairi to mai wallahi kuma ina neman wani taimako a gare ki da fatan za ki yi mu. Hmm, Allah da ko menene in dai zan iya zan iya anti. Ki yafe min abin da na rage miki a cikin gidan nan dan Allah dan annabi ki share shi. ki. Ki ya yaya tabbe. Ai ne ya wuce. Ai tsakanin na da ku babu wannan. Na gode, na gode. Hmm. Allah ya biya sariya, Allah ya kawo mana ɗan biyu sau biyu sau biyu. <laughs> Ya kin ba da kunya ma yaya. Kina ji na? Hmm. Kamar kukan Fatima fa nake ji a ɗaki. Ki Fatima ta farka. Zan je hmm? A wannan kaza nan ya? Eh, Haka take mana. Eh. Da daddare da ta ce abin da ce ta ce. Da zafin sa dama dole dole in ga abinci ci. A ce na neman abinci ya Ya nemi. Sha. Sadiya. Kin kama na abinci biki kan ruwa ba. Kin san damu ba sai da ruwa. A'a ta nan. Ai yanzu zan samu wannan lada. To yaya? To shi <laughs> Ya kyau. To, tabba dole sai mata

Ashe wai abin da ke <laughs> yi. Iyaye an sami ke. <laughs> Allah ne rika. Amin Allah ya sauke ta lafiya. Ai wanda ya zo ya gaya mun haihu hmm. butula. Ni ba san babu da ba. Ah! Yaya? Ai ni zan biya. A zo a ce anti batula ta haihu kuma ai ni zan ba da tukuci. Yau me za ka waya? Ai ni zan bayar. Ai gaya miki anti. Ai shi kenan ko yanzu kika haihu ai riga da kin koyi rainan ba. Ki da wata matsala. Ki haki kada a sake wata abinci ba. Kin samu da ce mana jiya da dai. Ya shi na sai wani kallo ne take mm. tana so ta taho. To shi kenan da dai tana namu ko da dare ko kawo ta daki. Ba shi kenan ba da menene? Yayi kenan. Allah dai kai miki sauka lafiya. Kura an shiga daga ciki ne dai na koshi. Bismillah. Bismillah.